yadda nake ganin masoya na irin fitowar nan da dai a labari na da aka kashe ni so yadda suke ta magana akan me yasa aka kashe ni to gaskiya ina jin daɗin hakan sosai da farko dai sunana na na firdausi haya ni dai yar sokoto ce amma asali na yan nijar ce muna zama a sokoto kuma na yi primary school ina a sokoto na yi secondary a sokoto na tsinci kaina a Kannywood don ni gaskiya tun tashi na ina son acting haka so kuma da ikon Allah dai ina fada ina so in yi so kuma dai har na kai wannan mataki eto eh wanda ya man hanya gaskiya wani dan uwana ne haka to sai na ga yana dan da halaka da su to shine sai na yi magana da shi to shine sai ya ce min gaskiya a Kannywood wa'anda ya sani dai wa'anda ya san za su sa kai tsaye shine mala aminu sera ko kuma ali alinu su shine fa da ya musu magana ya ce to ba damuwa zai sani amma dai sai na tabbatar da in dai iyayena sun sani kuma sun yadda in ya yi magana da iyayena ya tabbatar da yadda su kuma sun amince su shine fa aka ce to za a sani aka kira ni na je su da na je dai aka yi training dina ban taba ganin dai yadda ake fim ba kuma ban taba yi ba sai time din da aka kira ni naje aka yi training dina na yi kwanaki ana training dina ana nuna min yadda zan yi kuma ina ganin masu yi suna yi su a hankali a hankali da ya shiga jikina a aka zo aka sani <laughs> so gaskiya ubangida na dai shi da aminu saira na dai wani fim mun yi shooting din shi amma dai har yanzu ba a haska ba amma labari na dai shine fim dina na farko <sighs> to gaskiya ma'amala yadda muka saba ma'amala da su muna ma'amala da su har yanzu kawai dai sai dai irin yanzu yadda ka ɗan samu canjin rayuwa so amma dai ma'amalar mu ta da tana nan sai dai yanzu ya danganta yanayin aiki ya maka yawa so ba za ka samu time ɗin zama da su kamar da yadda kuke ba amma dai ma'amalar mu tana nan duk waɗanda nake tare da su muna waya muna chatin sai dai haɗuwa ne dai a yanzu dai abin da yake faranta min rai shine yadda nake ganin masoya na irin fitowa nan da dai a labari na da aka kashe ni to yadda suke ta magana akan me yasa aka kashe ni to gaskiya ina jin daɗin hakan sosai saboda yadda suke son su dinga gani na a shirin to kuma sun ga an kashe ni to suna magana akan abin sosai ina jin daɗi sosai gaskiya to abin da sai iya kuka to ina tuna dai irin halin rayuwa yanzu da rayuwa ta canza abubuwa suka canza su gaskiya in ina tuna wannan zan iya yanku <laughs> so gaskiya ni ba na kwalliya ni ba ma abociyar kwalliya ba ce in dai zan yi kwalliya to sai in zan yi hoto haka to zan je a makeup amma da kai na dai gaskiya ba na kwalliya kawai in zan fita dai na yi wanka zan gyara fuskata amma ba na kwalliya Samari ba da saurayi. A ina da su taurarin da nake so a maza dai gaskiya ina son Sadiq Sani Sadiq. Fim ɗin shi yana birge ni ina son acting ɗin shi. A mata kuma masu tasowa yanzu ina son Maryam Yahaya. Na baya-baya kuma ina son Aisha Tsamiya. Akwai su dai da dama <laughs> ina son su. eh gaskiya ni duk rol din da aka ban zan iya yi sai dai kawai rol din da na fi so ina son rol din irin na soyayya haka to gaskiya ya fi birge na haka ko kuma irin rol haka na na irin kaman shagwaba shagwaba haka sangartacciyar mace irin dai irin wannan rol to gaskiya sun fi birge na haka amma kowane rol aka bani insha Allah zan iya fitowa so ai yadda ka ce mata ba a raba su da gulma so kowace mace tana gulma in dai ta samu kawarta haka kawarta ta samu labari za ta zo ta mata gulma kima in kin samu za ki je ki mata gulma to mata kowa yana gulma ma yanzu ma har mazan ma yanzu sun fara mm. zan yi gulma daga ni sai kawata muke gulma ba wanda zai kama. Eh to babbar ƙawata gaskiya ita ce Mina. Amma ina da ƙawaye waɗanda muke zama da su amma wacce na fi yawan zama da ita ita ce gaskiya Mina Issuku ta ce su gaskiya ban da wata kawa dai da ta wuce wannan wacce muke zama sosai amma ina da kawaye waɗanda muna chatin muna waya amma dai wacce dai na fi zama da ita ita ce gaskiya Mina. Mm, ina son shinkafa da wake da mai da yaji. Eh ina son waƙa gaskiya amma dai gaskiya ni bana son rawa sabida <laughs> ba ma iya rawa ba amma dai ina son waƙa kuma zan iya yin waƙa in ta zo amma gaskiya ni ban iya rawa ba kuma bana son rawa haka sosai. Ina da burin abubuwa da dama in dai Allah ya aminci.